wa kulla bid'atin dalala wa kulla balalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dake birnin Bauchi jihar Bauchi Najeriya a yau asabar goma sha ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1447 wanda ya zama daidai da 28 ga watan Februari kuma 28 rana ta ƙarshe kenan a cikin wannan wata. saboda dama an ce idan aka samu waɗansu shekaru to Februari yana 28 ne a cikin shekaru biyu yakan yi sau da yako bayan shekara biyu da yake gregorian kalanda ne akwai mai 28 akwai mai 29 akwai mai 30 akwai mai 31 saboda haka sai suka bace a kame-kame na musulunci in ma 29 in ma 30 a musulunci babu wata mai 28 kuma babu wata mai 31 idan ka ga an yi sallah a 32 misali to an samu mistake ne amma zai yi wahala a ce duk duniya su hadu kan kuskure za ka samu a wani lokaci ganin watan waɗansu za su gani daidai walansu kuma zai iya kubuce musu amma dai a musulunci wata 29 ne ko kwanaki 30 haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar a cikin hadisinsa saboda haka muna karshen watan biyu a Gregorian calendar miladiyar annabi Isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin sa ya tabbata shekara 2026 idan ba manta ba a jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul tahrim ayan da Allah ta'ala yake cewa wa daraballahu masalan lillazina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Ubangiji ta'ala ya ce, Wa da raballahu kuma Allah ta'ala ya sa ake buga wani misali na musamman. amma lillazina amanu wannan karon an buga ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da annabawansa da manzanninsa da littafansa da ranar takin alkiyama da kaddara mai kyau ko maras kyau domin duk inda ka ji an ambaci imani to waɗannan rukunan imani guda shida suna shigowa ƙarƙashi ba sai an yi bayaninsu dalla-dalla ba kamar kuma a can baya da aka ce da raballahu matsalar na kafaru idan ka ji an ce kafaru su ne waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah suka ce Allah ba shi kaɗai ba ne yana da abokan tarayya ko kuma suka ce babu Allah kwata-kwata ba su yadda da annabawan Allah da manzanni ba ba su yadda da mala'ikun Allah da littafai ba ba su yadda da ranar takin alkiyama da ƙaddara mai kyau ko maras kyau ba to waɗancan su ne kafirai Allah ta'ala ya tsare mu to a ɓangaren masu imani wannan ɓangare muke kuma wannan ɓangare muke so mu kasance tare da su ranar takin alkiyama shine wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna lalle Allah ta'ala ya buga misali da matan fir'auna wato wancan tsagerin nan shugaban da Allah ya baki shugabanci ko sarauta amma kuma mai taurin kai mai girman kai lokacin da ya yi waye wa Allah matarsa da ta yi biyayya ga Allah sai ya azabtar da ita ya ce ba zai barta ta zauna lafiya ba ita kuma sai ta buɗe baki iskalar ta ce rabbifnili inda ka bai tamfil janna ya Allah ka gina mini a wajen ka gida a cikin gidan aljanna wato ya Allah ka gina mini gida a cikin gidan aljanna a nan malamai suka ce akwai takadimi na zarfi a bisa ainihin maƙuli na ibn wato na ainihin ka gina man shi yasa ta zaɓi makwabtaka da Allah subhanahu wa ta'ala kafin ma ta zaɓi gidan da za ta zauna ko kuma inda za ta sauka saboda haka ta ce ya Allah ka gina mini inda ka a wajen ka bai fil janna gida na musamman a cikin gidan aljanna wani lokaci idan aka ce bai ana nufin babban gida eh, ana nufin babban gida shi yasa ake ce bai za a samu ciki da falo ko kuma a hado a falo ko kuma a samu ɗakuna da yawa musamman ga wanda yake da mata uku ko hulu wanda za ka samu ga ɗaki a nan ciki da falo da bayan gida nan ma ciki da falo da bayan gida nan ma ciki da falo da bayan gida ga turakansa ciki da falo da bayan gida sannan kuma za a haɗo a ainihin falo wannan za a yi kiransa wato buyo eh, kun ga jam'i kenan wani lokaci kuma akan ce bai ɗaki guda ɗaya wato irin ɗakin bachelor wanda in an samu gado wanda yake 11 by 11 11 by 11 ne ko? eh babban gido babban gado kenan eh eh to amma ana samun gado 11 by 11 ai babu to ga ƙwararren kafinta ya ce babu to amma ni na faɗa da za a samu gado 11 by 11 anya kai yawa duniya kuwa <laughs> tunda ana magana manyan mutane waɗanda suke da dama ko idan ka tafi wata ƙasa aka saukar da kai a wani hotel za ka samu gadon mutane goma ma suna iya kwanciya a kai to wannan shi nawa bai nawa ne oh to lallai kowa da layinsa kenan ainihin kaban ni sai in ce ma tatin bai tatin ne <laughs> eh, saboda gadaje akwai manya-manya akwai ainihin kanana saboda haka da ta ce baitan filjanna ba wai tana nufin ɗaki guda ɗaya ba ne hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci kwatankwacin sheƙa ta ainihin tsuntsuwa to bana Allah lahu baitan filjanna. janna a wata ruwaya qasran fil janna Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna a wata ruwaya Allah zai gina masa qasran filjanna. janna qasran shine gidan sama wanda yake babu bene kenan wanda yake babu gidan ƙasa tun da daman gidan aljanna ubangiji ta'ala ya ce ta hati hal anharu koramai suna gudana a ƙarƙashin ginin aljanna kun ga babu gidan ƙasa babu ginin ƙasa a cikin gidan aljanna duk gidan sama ne to ka gina wa Allah masallaci kamar ainihin sheƙan tsuntsuwa abin da ake nufi da sheƙan tsuntsuwa kejinta ko inda take saƙawa take yin kwai da ainihin fafe ko inda take zama da ainihin ‘ya'yanta tunda ‘ya'yan ba za su wuce guda biyu ba ko guda ɗaya to da za ka gina wa Allah masallaci irin wannan wanda kuma yana da wahala ko ‘yan GRA ɗin da muke magana suna gina gida su ce Allah gana ka ai ya wuce taku ɗaya tun da za a samu mutane ko guda biyar ko guda goma za su yi sallah a ciki sai dai mu abin da muke magana ya gina masallacin da mutane biyar ko goma kacal za su yi sallah a ciki amma ya gina makeken falon da mutane hamsin za su zauna a ciki saboda haka ya kai alhaji ko wani rabulin je lahira za ka yi bayani ƙwarai da gaske shi ne allah gana ka kuma idan damuwa ta bugo ka za ka zo wajen allah kana neman taimako da gudumawa to kai kana ganin Allah tabaraka wa ta'ala zai saurare ka yana da wahala in ma a gidanka zaka ce Allah gana ka to ka samu wata unguwa ko wani garin da suke da tsananin bukata ka gina musu makeken masallaci kaman wannan Da mutumin da ya gina masallaci kaman shekan tsuntsuwa wa Allah Allah ta'ala ya ce zai gina masa baitan filjanna. babban gida a cikin gidan aljanna to ina ga wanda ya gina masallaci irin wannan makeke saboda Allah shi kuma menene Allah zai gina masa a cikin gidan aljanna my question tambaya nake yi kaga wannan tambaya babu amsa amma dai amsanta shine Allah zai ninka masa ninkin ba ninkin don haka da nana Asiya radiyallahu anha tace ya ubangiji ka gina mini inda ka a wajenka bai tamfil janna gida a cikin gidan aljanna tana nufin babban gida kenan ji ne min fir'auna wa amali ka tsamar da ni daga fir'auna da aikinsa na ainihin wahalarwa da azabtarwa ji ne min alqaumi zalimin ka tsamar da ni daga mutane a zalumai. ko da na fita daga hannun fir'auna kadan sake faɗawa wata hannu daban ko wani hannu daban ai waje alallahu masalan akar Allah ta'ala ya sanya mana misali daban lil mu'minina amma anan gabayin Allah mu'minai halam ra'ati fir'auna wato hali na matan fir'auna wanda ake kiranta Asiya binti Muzahim wa ammati Musa alaihi salam ita ce Asiya diyar Muzahim amanat bi Musa tayi imani da annabi Musa hina sami'at qissata ilqa'ihi asa lokacin da aka zo aka bata labari aka ce ai yaron ɗakin ki da aka je wajen gasa da matsafa yana jefa sandansa sai ta laƙume dukkan abinda matsafan nan wato suka shirya na manya-manyan macizai da igiyoyinsu da sandunansu saboda haka sai ta ce wannan ya fi ƙarfinsa wannan daga wajen Allah ne mahalicci Allah ne ya taimake shi kuma annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya sake sandansa a gaban matsafa sai Allah ta'ala ya kaddara sandan wato sai ta zama macijiya amma karama ba ta zamo babban macijiya kamar yadda ta saba zama ba aka ce a lokacin sai da ya tsorata yana ganin kaman cewa to lalle za a kunyata shi ba zai ci nasara ba su kuma manya-manyan matsafa sun sake sandunansu da igiyoyinsu waɗanda suka yi shirga-shirgan macizai amma kuma na tsafi ne ba na gaskiya ba to amma da yake na Allah tabaraka ta'ala gaskiya ne sandan annabi Musa mujiza ce karamar macijiya sai ta laƙume manya-manya gaba ɗaya domin a gwada maka gaskiya komai ƙarancinta, to tana karya ƙarya komai hayayyafan ƙarya da girmanta Ya yasa bahaushe ya ce ƙarya fure take wato ba ta yaya to don haka shi ne asiya matar fir'auna a lokacin sai ta yi imani ba a zaba ha fir'auna azaban shadida fir'auna ya mata azaba azaba mai tsanani bi sababil iman saboda imanin da ta yi ta raja an imani ha. amma duk da haka bata dawo gabarin ta ba to misali ga waɗanda suka yi imani shine su rike imaninsu ko ana ha maza ha mata kada su kuskura su ainihin sake imaninsu eh, duk irin jarabawan da za ka samu ɗin wani lokaci sai ka rike gaskiya sai manya-manyan kudade su ringa gittawa a gabanka a gani za ka iya rikewa ne ko yaya ko sai ka rike imani ka rike addinin Allah sai wasu manya-manyan mata su ringa gittawa a gabanka a gani uta'ar za ka kiyaye ne koyaya E, eh. kuma sai ka rike imani kana ce kai za ka ji tsoron Allah za ka rike Kur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma sai a samu waɗansu manya-manyan wato ainihin zalunci wanda in ka taka mutum ya riga ya taku ba wanda ya isa maka tambaya sai dai idan an tafi lahira ka samu wannan dama wanda ko efcc da icpc da ƴan sanda ba sai isa su tambaye ka ba sai allah ya baka wannan dama din. saboda haka in ka tattaka mutane ba wanda ya sai tambaye ka ba wanda ya isa ya tuhume ka domin a jaraba imaninka in ka tattaka su to inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata in ya ga dama tun kafin ka bar duniya zai iya gwada maka aya idan Allah ya ga dama kuma sai ya bari ka mutu cikin zaluncin da ƙetare iyakan kaga kayi imani kayi riba to shi yasa Allah ta'ala yace wa daraballahu masalan lil ladina amanu shi yasa aka buga mana misali ko aka buga misali ga waɗanda suka yi imani in dai ka rike imani to karka saurari wani abu koma bayan Allah subhanahu wataala na tun daga mace ma ta rike addinin Allah duk azaban da ake mata bata sake hanya ba mimma yadullu ala anna saulatal kufri la tadurru mu'minin don a gwada maka cewa kayan kafirai ba ta cutar da mu'minai kama lam tadurra imra'ata fir'auna kamar yadda bata cutar da matan fir'auna ba saboda haka namiji ko ya fi mace karfin hali namiji ya fi mace juriya sannan namiji ya fi mace karfi to shi yasa aka kawo mana misali da mace to balle kuma kai namiji idan ka fada cikin wannan yanayi wa karkana ta hata akbaril kafirin aka ce tana karkashin mafi kafircin kafirai shine fir'auna wa sa'arat bi imaniha billah amma saboda imanin da ta yi da Allah sai Allah ta'ala ya sanya ta fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna ko fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna tunda ta ce rabbi inda ka baitan fil janna ya Allah ka gina mini babban gida a wajenka a cikin gidan aljanna wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini min alqaumi adh kuma Allah ya karbi addu'anta saboda haka ta samu aljanna wa zalika hina qalat ya rabbi ibnili baitan qariban min rahmatika ya Allah ka bani gida daga rahamarka fi a'la darajatil muqarrabin minka wato a cikin darajoji na makusantan Allah to aljanna ta kasu kashi-kashi kuma aljanna mataki-mataki ne amma babban matakin aljanna ita ce jannatul firdaw wannan aljanna ta alfirdaw ita take ƙarƙashin al'arkin Allah subhanahu wata'ala aljannan annabawa da manzanni, shi yasa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan za mu roki aljanna to mu roki janna wato aljanna ta alfirdausi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala li'annaha a'la aljanna ita ce mafi girman aljanna sannan kuma tana karkashin al'arshin ubangiji to shi yasa ko da aikinka baya da yawa to za ka nemi babban aljanna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dalilin da ya sa ba haushe yake cewa an za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki eh, yanzu idan kana da damuwan naira miliyan ɗaya a cikin azumi nan har a kare azumi da maganan sallah da komai miliyan ɗaya yawa ko? to ko da dubu ɗari biyar eh, ko da dubu ɗari biyar amma an kaji mai neman dubu ɗari biyar ai mai mata ɗaya ne ko batalo eh wanda yake da mata da yawa da ‘ya'ya da yawa idan za a yi musu kayan sallah nawa zai kama eh kaddara a ce kana da mata guda biyu kowace tana da ‘ya'ya biyar biyar sannan akwai iyayenka sun tsofa suna gidanka su ma suna bukatan kayan sallah sannan kana da su kwata ‘ya'yan ‘yan uwa kaman guda biyar su ma to ga kai karan kanka naira miliyan ɗaya ai ina ganin miliyan ɗaya zai maka kayan sallah a ce lafiyayyen kayan sallah irin yadin da baya yagewa gidigir ba su taro ba <laughs> eh, akwai wani roba-roba wanda ake samunsa a wannan zamani wannan an wanki ɗaya wanki biyu shi kenan sai ga ya dare gaba daya. daga naira miliyan ɗaya ba zai yi ba amma mai mata ɗaya dubu ɗari biyar ma ya masa yawa Eh, dubu ɗari biyar ma masa yawa amma idan za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala roƙa da yawa ka ce ya Allah eh, na yi lissafi damuwata naira miliyan ɗaya ne amma a damuwata a yanzu naira miliyan ɗaya ce amma ya Allah ina neman miliyan ɗari nake nema eh, ka nema da yawa a wajen Allah saboda wallahu ya zuku ya sha'u bi gairi hisabi Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba mai yiwa wani mai tunani zai yi tunani ya ce yaya za a yi asiya matar fir'auna za ta nemi Allah ya gina mata babban gida a cikin gidan aljanna kuma kusa da shi wani aiki ta yi walansa ayyukan ibada ta yi to a takaice za mu iya cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim yanzu ka duba a duniya za ga waɗansu Allah tabaraka ta'ala ya ba su mulki waɗansu Allah ya ba su kuli waɗansu Allah ya ba su matsayi ko waɗansu Allah ya ba su ilimi ko waɗansu Allah ya ba su sarauta waɗansu daga cikinsu in ka musu naushi ɗaya sai sun yi sati ba su tashi ba suna jinya amma Allah tabaraka ta'ala ya ba su wannan matsayi ba don saboda su ba haka ya ga dama ya ba su wannan matsayi kuma in ka ce za ka yi jayayya da wannan to kai za ka fada cikin wahala domin ƙarshen ba kai sa'a ba ciwon damuwa da hawan jini shi zai kashe ka kuma kullum za ka ga suna daɗa ci gaba maimakon su yi baya sai su ci gaba hukuncin waye hukuncin Allah ne wannan shine alƙada wal dole mutum ya yadda da wannan lokacin da talakawa suka zo wajen annabi suka kawo ƙaran masu kuɗi saboda me saboda suka ce salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna salla kamar yadda muke salla suna azumi kamar yadda muke azumi suna sauran ayyukan ibada kamar yadda muke yi amma suna sadaka da dukiyoyinsu mu kuma bamu da dukiya saboda haka muna so manzo Allah kai mana iyaka ya kasance masu kudin nan akwai aikin da za a ba mu kanana wanda za mu rinka yi domin mu kamo su su da suke sadaka da dukiyansu su kuma ba za su yi wannan aiki ba tunda mu automatically ba mu da kudin da za mu yi sadaka irin nasu eh to mu ma a ba mu waɗansu ayyukan da za mu yi domin mu kamo su wannan sadakan fa da ake magana ba irin 20 da 50 da ake jefawa a masallaci ba aye ba irin 20 da 50 da ake jefawa a masallaci ba ka yi sadaka da abu mai kauri eh wanda duk wanda ka baki sai ya yi kwana da kwanaki yana tunani sai ya kasa bacci ko da a dare ɗaya ne amma ka ɗauki naira dubu biyar ko dubu uku ko abin nan ko da yake wata mata ta yi ko dubu biyu wa mai jan baki eh ne kuma ta aiko min dubu uku Allah ya saka mata da alheri kun san mata akwai kokari eh, akwai kokari a wajen su in dai ba kudin cefa ne kika yanko kika ba mu ba Allah ya saka miki da alheri <laughs> na'am saboda haka da talaka suka gama bayani ma annabi sai ya ce to ga tasbihi nan ga takbiri nan ga hailala nan ga sauran waɗansu ƙananan ayyuka ku je ku aikata lokacin da masu kuɗi suka samu labari ga abin da aka falama talakawa domin su yi su kamo su sai aka samu masu kudin da su ma sai suka yi yori ba suka dawo baya suna aikata waɗannan abubuwa kuma suna sadaka da dukiyoyinsu shi ne talakawa suka sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasu lalla ka mana iyaka manzon Allah ya ce to ai ni ba zan iya ba saboda an shiga gonan Allah shine ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda haka zaɓi ne na Allah subhanahu wata'ala za a ga mutum ya musulunta a yanzu ko a yau zai musulunta a yau zai bar duniya idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sanya shi a aljannan annabawa da manzanni kai da aka haife ka a cikin musulunci sai ka gagara samun aljannan tsakiya sai dai aljannan baya a hakan ma tare-tare kuma a musulunci aka haife ka kai shekaru da yawa mai yiwa ma har ka zamo dattijo ko ka zamo tsoho ka bar duniya wannan ya zo ya musulunta a rana guda malamai suka ce akwai ƙarfin imani sannan malamai suka ce akwai falalan Allah da rahamansa amma falalan Allah da rahamansa tana shafan kowa tunda babu yadda za a yace wannan dan sallan asham din da muke raka'a goma sha ɗaya da azumin ramalanin da za mu yi na wata guda to mafiya yawan mu ba mu da kulin zaka mafiya yawan mu ba duk shekara muke zuwa aikin haji ba wani umran ma kai ko airport ma bai taba zuwa ba balle ya tafi umra babu wani gagarumin aikin da muka yi wa Allah subhanahu wataala amma saboda falalan Allah da rahamansa sai ya dauki aljanna ya bada mutum Allah ya ba mu aljanna saboda haka akwai ƙarfin imani nana asiya radiyallahu anha wato tana da imani mai ƙarfi shi yasa ta yi addu'a ta ce wanajjini min zati fir'auna ka zamar da ni daga hannun fir'auna wa mimma yasduru anhu min amali shar da abin da ke fitowa da gare shi na ayyukan sharri wa kallisni min alqawmi adh wato ka tsamar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai hum kuffaril kif sune kafirai na kiftawa kusan mutanen misra da yawa daga cikin su ne eh larabawa kiftawa na'am qala qatada ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace kana Fir'auna? a'ta ahlil ard kun san fir'auna shine tsagerin da yafi kowa tsageranci a cikin masu mulki waɗanda suka yi a bayan ƙasa wa akfarihim kuma shi fi kowa kafirci fa wallahi ce ina rantsuwa da Allah ma dam ma darram ra'atahu kufru zawjiha bi ma'ana kafircin fir'auna bai cutar da matarsa ba saboda haka fir'auna yana can gidan wuta sune ogogi amma matarsa tana can gidan aljanna to kaga wannan abin tsoro ne kai ma a nan duniya kana malam in ba ka yi wasa ba wato in ba ka yi sa'a ba ko idan ka yi wasa ranar tashin kiyama sai ka shiga wuta matanka tana aljanna <clears throat> haka ma idan kana babban mutum kana babban mutum idan ba ka yi sa'a ba sai ka shiga wuta matanka ta shiga aljanna shi ne wa daraballahu masalalin na amalin kamar yadda kuma a can baya aka ambata mana eh mace in ba ta yi sa'a ba sai ta shiga wuta mijinta kuma yana aljanna kun ga kenan kowa da aikin sa kamar yadda bahaushe yake cewa kowa kabarinsa daban almuhim shine ayi imani kuma ayi yi ayi aiki na kwarai bayan imani na liya'lamu anna Allah ta'ala hakamun adal saboda Allah mai hikima ne kuma Allah mai adalci ne la yu'akhidhu ahadan illa bi dhanbi ba zai kama mutum ba sai da laifinsa wala tadhiru wadiratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai saboda haka in an samu mata da miji aka samu miji mai biyayya ne matan ta balle to shi dan aljanna ne ita kuma yar wuta idan an samu mata da miji sai aka samu matar mai biyayya ce shi kuma yana abin da ya ga dama yana saba ma Allah to shi dan wuta ne ita kuma aljanna za ta je ba wanda zai tare ma wani to wal aya kun ga wannan aya dalilun ala sidqi imanin ra'ati fir'auna billahi wa bil ba'd wannan ya tabbatar mana da cewa matan fir'auna ta yi imani ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar takin alkiyama Kusan a yanzu muna da wani hasashe kawai mutum zai ga wani in ya ganshi sai ya yanke masa hukunci da matansa da yayansa misali talaka yana zaune a gindin bishiya a bakin hanya yana hutawansa sai wani mai jib ya zo ya wuce ya lanta da ƙura ya wuce talakan nan bolan bakinsa sai ya ce masauran yan uwan kaga yan wuta eh, sai ya ce ai kaga wannan ya zo ya wuce ma bai san ma da mutane ba wato da matansa da ƴaƴansa duk yan wuta ne shi wannan talakan da yake baya da bayani fa sai ka ce ubansa annabi ne ko uwarsa annabiya yana ba da wannan labari wanda ko annabi ne ko wato ko annabi ne ko manzo ne baya bada wuta baya bada aljanna Allah shine mai wuta mai aljanna saboda haka bar mumunan zato wa mutane idan ka ga mutum ka yanke masa hukunci to kai kuma fa wannan yanke hukuncin da kai hatsari ne babba to kwatankwacin haka ne gale fir'auna yadda ake mana bayanin ta'addancin fir'auna to ƙarshe za ka yi konkludin wannan ɗan wuta ne to amma kuma sai aka samu matarsa mutum yan kirki ce ta yi imani da Allah kai kuma za ka yi tsammanin tun da fir'auna riƙaƙƙen ɗan ta'adda ne to matarsa ma riƙaƙƙiyar ‘yar ta'adda ce sannan da ‘ya'yansa da fadawansa riƙaƙƙun ‘yan ta'adda ne amma sai Allah baraka wa ta'ala ya gwada maka cewa ana iya samun canji kuma ga ke an samu canji a nan to Allah ta'ala ya kubutar da mu na wa anna al'amala salihah tariqul janna kyakkyawan aiki shine hanyar gidan aljanna idan kana tare da mutum kana gwada masa kyakkyawan aiki shi ya bi to kai kai kokari ka bi Allah ya baka aljanna in ya so shi ya rage nasa Wala amalu sayyi sababun nar mumunan aiki kuma hanyar wuta ne wa hiya dalilun akar ala anna al isti'aza billah min al ashrari da'bu salihin neman tsari a koyaushe yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na bayan Allah yasa aka ce qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da qul huwa ana son a ringa karantawa bayan sallolin farilla idan mutum ya idar da sallolin farilla ana son ya karanta su kafa ɗaya amma bayan sallan magariba da bayan sallan asuba ana son a karanta kulhuwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku idan mutum ya je kwanciya ana son ya karanta kulhuwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku idan ya samu dama ya shafa a jikinsa gaba sannan kuma daɗin daɗawa daga cikin azkar na safiya akwai kulhuwa da falaki da nasi na yammaci ma akwai ƙulhuwa da falaki da nasi waɗannan surori saboda muhimmancinsu ana son a yawaita karanta su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ka daga sharrin mutane da aljanu wato da kowa da kowa da kowa da komai saboda yan kado dubi fassaran su sun shafi waɗannan abubuwa kuma asali musamman falaki da nasi ai saboda sihirin da aka yi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi sihiri wa manzon Allah kuma sihirin ya kama annabi sai dai bai shafi imaninsa ba yasa malamai suke cewa duk mutumin da yake zaune lafiya a cikin mutane babu wani sababi kawai saboda mugunta da hasada wani ya je masa tsafi ya yi masa sihiri ya haukace to fa idan bai dauki laifin kowa a duniya ba iyan mutu yana mahaukace to ranar takin kiyama za a take shi yana lafiyayye kuma shi dan gidan aljanna ne don karshe za a tattaro za a tattaro duk kyawawan ayyukan wanda ya masa tsafin ne a bashi. idan baya da shi za a kwaso miyagun ayyukan da ya aikata a tattara akan wanda ya masa tsafi gaba da haka menene ribar mata ku rinka yi wa kishiyoyinku da ayayen mazajen ku tsafi metece riba ko ma'aikacin gwamnati ya tsaya yana ɓata lokaci yana tsafe-tsafe domin saboda ya cutar da waɗansu bayan Allah ko ɗan kasuwa ya ɓata lokaci yana tsafe-tsafe ko a ce cameraman ko photographer shi ma eh, wani lokaci za ga wani ƙanƙanin abu ne amma sai ga suna competition idan suna competition a tsakaninsu to sai ga wani ya zo ya haɗu da wani wato mugun malami daman miyagun malamai su ne suke amfani da ƙur'ani wajen yin tsafi saboda haka idan ya hadu da su sai ya ce to ina tausaya maka tunda wani ya dame ka kenan bari a hada abu kaza da kaza da kaza eh don abubuwa da yawa idan da za a yi bincike sai ka samu bai ta karaya karya ba yanzu kamar yadda ake buga mana misali ko ake ba mu labari kwanan nan eh ko da yake labarin ba zan ba da shi yadda yake ba akan abin da ya shafi aure ne eh wani ne da wani da abokai suna wato ɗaya daga cikinsa yana neman ‘yar gidan wani suna zuwa hira sai aka wayi gari idan abokin bai raka mai neman ba ‘yan matan ba za ta fito ba <laughs> kaga an yi wani eh ba za ta fito ba a'a saboda aka shi mai nema sai ya faɗa wa mahaifinsa wannan fa shekaru da yawa a da ne aka yi ya faɗa wa mahaifinsa ya ce fa ni fa idan na je hira ni kaɗai yan matan ba ta fitowa sai idan na je da wani abokina ya ce abokin kawa ne ya ce e eh, abokin kawa ne ya ce e ya ce to ka faɗa masa inda ya haka ne wato a faɗa masa akwai abin da zai yi akwai abin da uban zai yi ya ce in haka ne in ya bar garin na ya bar garin nan kenan ba zai sake dawowa ba har abada yi kuma aboki da ya je suna tadi da abokinsa sai ya ce ya eh, yi baba ya ce kaza kaza kaza kaza kuma ana cikin haka kawai rana tsaka sai aka zo aka nemi wannan din aka rasa shi ya shiga duniya ba a gano shi ba sai bayan shekara sittin. kuma bai dawo garinsu ba har ya mutu har ya bar duniya bai dawo garinsu ba duk wanda ya ji wannan labari ya san cewa kawai tsafi aka yi kamar an masa kurciya to shi uban wancan saurayin da ya wannan kurciya menene ribarsa wanda yanzu idan ka bincika sai ka samu babu mai yiwa uban saurayin ya mutu shi ma saurayin in ya auri wancan din shi ma ya mutu ita ma matan da aka yi tsafi a kan ta mutu mai yiwa mutane da yawa su riga sun mutu sun haɗu da barnan da suka yi ko irin ayyukan da suka aikata aka ga wannan simple abu ne in ka je kana hira wajen yan mata kana zuwa da abokinka sai ya kasance ba ta fitowa sai albarkacin abokinka to ka bar masa mana <laughs> eh ga 'yan mata da yawa a duniya eh mai yiwa ma in ka leka za ka ga wajen bakake huluk ne ka je wajen farare sol <laughs> Allah ya kyauta saboda haka neman tsari yana da muhimmanci ainihin Allah ya tsare mu so sai aya ta karshe mai Allah ta tabaraka wata ala ya ce ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين to sai aya ta ƙarshe wato misali na gaba wa maryama ga misalin na da maryam wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu maryama ibnata imrana maryama diyar imrana allati atanat farjaha wanda Allah ta'ala ya katange wato farjinta Allah ya katange mutuncinta fa nafakna fihi min ruhina sai muka hura a cikinta daga cikin ruhinmu wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaggata kalmomin ubangijinta wa kutubihi da littafan Allah wa kanat min alqanitin ta kasance daga cikin bayin Allah masu tsananin tsoron Allah abinda ake nufi wa daraballahu masalan lil ladina amanu Allah ya sake buga misali ga waɗanda suka yi imani Maryam mafnata Imrana wato Maryam diyar Imrana umma isa alaihi mahaifiyar annabi isa wato amincin Allah ya kara tabbata a kansu jama'a Allahu laha baina karamati duniya wal la'afira. Allah ta'ala ya ba ta karama na duniya da lahira saboda nana maryam ba annabiya bace amma kun ga wannan matsayi kamar matsayin annabawa ne inda Allah ya ga dama Asiya sai ba ta annabci amma sai dai mu ce waliya waɗannan su ne waliyyan gaskiya eh, eh, ba waliyyan cuwa-cuwa waliyyan social media ba eh waliyan gaskiya jama'a Allahu laha baina karamati dunya wal akhirah Waliyyar gaskiya kenan Allah ya haɗa mata karaman duniya da lahira Wasafaha safaha ala nisa'il na fi asriha kuma Allah ya zaɓe ta a bisa matan talikai na zamaninta kamar yadda suratu ali imran ta yi bayani za mu samu bayanin nan gaba har yanzu ma kauniha baina qaumin usa tana tsakanin mutane masu sabon Allah amma Allah ya fitar da ita sanat farjaha an rijal tana cikin latattun mutane rayuwarta cikin lalatattun mutane amma kuma Allah tabaraka wata'ala ya tsare ta wato ba ta yi alfasha ba wa hiya misalul iffati wa tahar wannan yana gwada kamewa da kuma tsarki shi yasa wani lokaci zaka ga waɗansu sun tashi a cikin a tsakanin marasa tarbiyya da masu miyagun al'adu ko arna amma sai ka samu mace ta tashi a wannan yanayi bata ta taɓa yin lalata ba ko namiji ya tashi bai taba lalata ba abinda ake so kenan eh fa amara Allah jibrila an yanfuka fi farjiha shine aka yi umarni wa mala'ika jibril aka ce ya zo ya yi wato ya hura a cikin farjinta wa kala da mafasiri na wahuwa min ihim fi jaybi dir' alkamir fa hamalar bi isa waɗansu suka ce ya yi huri ne a wato ramin riganta Shi ne sai ta ɗauki ciki wallahu alamu sannan kuma a lokacin ai lokaci guda ta ɗauki ciki kun san ba a taba tsammani ba tunda italin nan diya ce ga ainihin babban malami mahaifinta ma ba annabi ba ne mahaifinta ba annabi ba ne sai dai akwai mutane da yawa suna yin bayani cewa idan mutum ya kasance mahaifinsa mutumin kirki ne mahaifiyarsa mutumiyar kirki ce kakansa mutumin kirki ne kakarsa mutumiyar kirki ce ya fito a wannan abin nan to zai yi wahala kaga Allah tabaraka ta'ala ya kunyata su a duniya sai kaga Allah ta'ala ya kare mutuncinsu ko ya ɗaukaka su ta wani ɓangare don ana samun mutanen da za su zo suna ta ƙoƙarin su nemi ilimi mai yawa amma sai su ba za su samu ba sai ga Allah ta'ala ya kaddara a cikin su sai Allah ya fitar da wani babban malami saboda haka mahaifin nana maryam babban mutum ne saboda girmansa da darajansa Allah ya yarda da shi Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani inna Allah tafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin zuriyatan ba'daha min ba'd Allah ya ambace su cikin Qur'ani inna Allah tafa adama lalle Allah ya zabi annabi Adam wa nuhan da annabi nu wa ala ibrahima da dangin annabi ibrahim sai ce wa ala imrana da sai a ce da dangin annabi imrana alhali shi ba annabi bane Allah ya kawo shi a layin annabawa da hausa zamu iya ce saboda ya isa ina fata an gani. saboda ya isa ya yasa Allah ya kawo shi a layin annabawa da ce zurriyatan zuha min ba'din wallahu sami'un alim to shine yake bada labari shi wannan wato kamar yadda ya a cikin Qur'ani da tafsirai suka yi ta bada labari shi Imrana malami ne a masallacin Baitul Maqdis a cikin almajiransa sai aka samu hadda annabawan Allah hadda annabawan Allah kaga ɗaukaka kan daukaka ko da annabawa suna amfani Allah yana ƙara musu da wahayi to dai sun yi karatu a wajensa duk wanda ka yi karatu a wajensa malaminka ne dole ka girmama shi don da yanzu gashi, misali za ga mutum yana da matsayi na farfesa digiri guda uku bayan digiri uku kuma an ɗan kwana biyu mai yiwa an rubuta takardu da menene amma sai ka samu malamin da ya koyar da kai a firamare ko a islamiyya ko makarantar allo yana nan da rai to in ka samu dama wannan malamin firamare da yake nan da rai ya yi ritaya me ya kamata ka masa shi yana da certificate na firamare ne only kai kuma kana da certificate na professorship ne amma idan ka zo gabansa dole ka girmama shi kamar yadda Ali bin Abi Talib ya fada ana abdu man allama ne harfan wahida in sha'a ba'a wa in sha'a ataka wa in sha'a taraka to yana da matarsa yayi ta haba haba Allah ya bashi haihuwa Allah bai bashi haihuwa ba sai idan da ya kusan mutuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa matarsa ta dauki ciki a shekaran da zai mutu kuma ya bar duniya ya bar ta da cikin nan ita kuma sai ta yi addu’a ta ce ya ubangiji na yi alwashi idan ka ba ni ɗa namiji zan ba da shi a masallaci domin saboda ya zamo bawan masallaci tattabaran masallaci zan miƙa shi a hannun almajiran mahaifinsa domin shi ma ko zai tashi ya gaji kujeran mahaifinsa amma ma wada ata lokacin da ta zo ta haife ta sai ta haifi me sai ta haifi amace qalat rabbi in inni wada'tuha unsa ce, ya Allah na haife ta mace, ni kuma ina ɗoki, ina son ka bani da namiji ka bani ne wada wada'tuha unsa wala yasa zakaru kal unsa namiji ba kaman ya mace yake ba ni namiji na nema amma duk da haka wa inni sammaituha maryama ni na sanya mata suna maryam wa inni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya allah ina neman mata tsari da zuriyanta daga shaytan jefefe anan ne annabi yace babu yaron da za a haifa sai da shaytan ya cakwale shi amma banda na na maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam amma duk yaron da ka gani duk mutumin da ka gani duk babban mutumin da ka gani lokacin da uwarsa ta haife shi sai da shaidan ya cakwaɗi cikinsa ya tsala ihu kowaye shi illa Maryam wabnaha banda na maryam da ainihin ɗanta annabi isa alaihi salam kun ga yi isti'aza ne inni uizu habika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim a gaba mai Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya ko zakariya'u fataqabbalaha rabbuha sai ubangijinta ya karbe ta biqabulin hasanin malamai suka ce madari ya saba wa fi'ilinsa saboda me lil balaga wa ambataha nabatan hasana nan ma mazdari ya saba wa ainihin fi'ilinsa saboda me lil ubangiji ya karba hannu biyu to kaga ashe nana maryam wato ta samu daraja da martaba da karama ne tun asali tun daga iyayenta akan samu wanda shi zai samu da kansa eh wani aka samu duk iyayensa arna ne daga kansa aka samu ya musulunta eh sai dai a hakan ma ana samu khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqahu duk wanda aka same su ko da a arnanci da kafirci da jahiliya aka samu manyan mutane ne to in suka shigo musulunci suka yi karatu matsayin sunan za su yi retaining ɗinsa to kar mu shiga bayanai da yawa eh. wannan shine a takaice abinda za mu kawo tunda akwai hadisin da ya kamata mu karanta a ƙarshe na lalle nana maryam ta samu wannan matsayi wa saddaqat bi illa, kuma ta yadda da shari'un Allah allati shara'aha li ibadi wa bi suhufihi allati anzalaha ala idris wa ghairi ta yadda da littafan da Allah ya bada annabi idris da wadansu annabawa wa bi kutubihi al-kutub al-arba'a al-kubra al-munazzala ala al-anbiya kuma ta yadda da dukkan littafan da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar wato ita nana maryam wa ma khatabaha bihi al-malak wato al-malak ga abinda malaika ya faɗa mata wa huwa qawlu jibril qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya lokacin da aka haife ta bayan an haife ta jatumarta ta faɗi wannan da ta kai munzalin da za a yi ya bada ita ga masallaci kawai sai ta zo ta ce to dunakum hazihin nazira ku karbi bakance alwashin da nayi alkawarin da nayi zan cika duk da kasancewa namiji ake bayarwa to ni zan ba da mace shi ne ta dauki mace ta bayar ta dauki nana maryam ta ba da ita to sai aka fara ya za a yi idan namiji ne za a bar shi a masallaci yanzu kamar mula ya ce in ka bani yaronka ai anan masallaci zan ajiye shi a su todin masallaci duk karatun da muke yi yana nan dama ba za ka bani karamin yaro wanda zai ta kuka da daddare ba za ka bani wanda in wani ya kai masa mali zai iya rike hannunsa kuma ka haɗo da buhunan abincinsa <laughs> eh, duk wata kana aiko da na cefane to tun da an ba da ya mace ya mace za a ajiye ta a cikin masallaci ne wato idan ka dubi kissan na na maryam za ka tabbatar da cewa wato karamomin da Allah ya mata ba su misaltuwa waɗannan fa wanda alkur'ani ne kawai ya ambata mana muka sani tunda da aka ba da ita aka ce a ah, yar malance yar malance yar malance shine almajiran sai suka ce to wane ne zai dauke ta sai kowa yana ce a bashi ita a bashi ita ya kai ta gida yar malance wato kaman kowa yana son ya biya malam da rike yarsa da tarbiyyantar da ita mutanen da kenan mutanen kirki ba mutanen irin na yanzu wanda suke biyan malam da tsaye gumi da gulmace-gulmace ba eh, za ka sa mutum yana karantar da kukuna zagin sa gefe eh. <laughs> to da suka yi wannan rigima shine Allah tabaraka ta'ala ce a ga hanya mafi sauki suka tattauna ku je ku yi ƙuri'a shine suka je suka yi ƙuri'a Allah ta'ala ya kaddara annabi zakariya shine zai karɓe ta kamar yadda ya ambata a cikin aya sai kuma da ya zo sai ya ce to zai yi abin da ba taɓa yi ba shine aka ce sai ya gina mata haraba a cikin masallaci amma a sama gidan sama sai ya ajiye ta a wajen dab da gidansa ya ce gara ya bata a cikin masallaci duk abin da ake yi tana ji kusan da haka waɗansu malamai mata a baya suka yi karatu tun da wata ta ce ba ta haddace suratu ƙaf ba wata sahabiya ta ce sai a dalilin manzon Allah yana karantawa ko yaushe ta ce murhunmu yana dab da masallacinsa saboda ya tsaban karantawa sai na haddace wannan sura to ga irin abubuwan da annabi zakariya ya gani to lokacin da Allah ya jefa mata jinin al'ada ta fita za ta yi wanka shine ta hadu da mala'ika ainihin jibril shi kuma ya rike da sifofin mutane shine ta ce ni din nan ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiya qala innama ana rasulur rabbiki li abalaki gulaman zakiya eh ni manzo ne na ubangijinki ni malaika ne ba mutum bane ki kwantar da hankalinki ai da za ki samu ta ce ta ina saboda tana gudun fitintinun da za su biyo baya Tunda da ba ta taɓa yin aure ba kuma ba ta taɓa aikin lalata ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta annabi isa alaihi salam ba tare da miji ba kaga karama ba da karama ba da karama ba da karama karamatun eh karama bayan karama karama to ne Allah ta'ala ya ba a nan ya ce, wa maryam ibnata imran allati sanar farjaha fa fakna fihi min ruhina wa bi kalimati rabbi wa kutubihi wa kayanat min alkanitin, wato tafsirin wannan sura kenan gaba sai kuma sura ta gaba insha Allah baraka wa ta'ala gobe in Allah kai mu za mu shiga tabarakan ladi ya al-mulk ko akwai sauran lokaci da za mu shiga yanzu abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh